Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba uku ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda wasu 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan matsin lambar da ake yi wa Fulani makiyaya musamman akan su bar yankin kudancin kasar. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina a arewacin Najeriya ta fito da wata doka mai mataki uku da za ta taimaka wajen magance matsalar tsaro tun daga ƙananan hukumomi. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. amma yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba tawagar masu bincike ta ƙasa da ƙasa ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ziyarci ɗakin gwaje-gwaje na cutar shida ko kan jama'u a garin Wuhan na China. Cibiyar binciken da ake ta cece kuce a kai dangane da asalin cutar COVID-19. Tawagar ta shafa kimanin sa'o'i uku da rabi a cibiyar nazarin cutar sidar. a lokacin da manema labarai suka tambaye su ko sun gano wani abu ɗaya daga cikin masu binciken ta faɗa daga cikin mota yayin da suke tafiya cewa abin sha'awa tambayoyi da yawa ana shaci faɗa kan cibiyar wacce ake cewa wani kuskure da aka samu a ɗakin gwaje-gwajen ne ya haifar da barkewar cutar ta farko a garin masana kimiyya da dama sun yi watsi da wannan hasashen amma wasu suna hasashen cewa an samu kwayar cutar ne daga dabbobin daji da suke kokarin yin gwaje-gwaje a kansu don gano irin haɗarin da suke da shi ga mutane wanda daga bisani suka gudu. Masana kimiyyar sun yi kira ga ɗakin gwaje-gwajen da ya fitar da dukkan bayanan coronavirus da suka yi nazari a kai don bincika waɗannan bayanan. Sakamakon wani bincike da jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin coronavirus da kamfanin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi biyu bisa uku ba kammala tabbatar da sai hancin binciken ba amma sakataren lafiya na birtaniya matt hancock ya shaida wa bbc cewa labari ne mai daɗin ji hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki tana aiki sosai wasu ƙasashen turai sun soki maganin rigakafin a baya-bayan nan inda wasu jami'ai suka nuna damuwa kan rashin bayar da bayanai game da ingancin maganin a jikin tsofaffi sai da ya jagoran masu gwajin allurar rigakafin na jami'ar oxford andrew pollard ya ce duk da ba su da isassun bayanai maganin yana aiki yadda ya kamata allurar rigakafin tana ba da kariya ga garkuwar jikin tsofaffi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahukunta a myanmar sun gabatar da tuhume-tuhume akan shugaba usan suci da ke tsare saboda karya dokokin shigar da kaya da fitar da su daga kasar kwanaki biyu bayan sun kwace mulkin kasar wani jami'in yada labarai na jam'iyyar ta national league for democracy ya faɗa yau laraba a shafinsa na facebook cewa an ba da umarnin a ci gaba da tsare usan suci har tsawon makonni biyu shi ma dan majalisa na jam'iyyar nld yau zayattawa ya tabbatar da tuhumar an dai tsare ta ne tare da wasu sauran shugabanni ke har da shugaba wimiyat tun ranar litinin yayin da sojoji suka yi juyin mulki sai dai wasu takardun 'yan sanda sun zargi usan soci da shigowa da yin amfani da wasu rediyoyi shida ba bisa ka'ida ba da ba a masa rajista ba da aka gano a gidanta da ke babban birnin kasar haka kuma hukumomin sun tuhumi miyat da karya dokokin yaduwar coronavirus yayin da ya gudanar da yakin neman zaben watan nuwamba a cewar wasu takardun 'yan sanda daban motoci biyar sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin uganda a jiya talata da daddare wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu biyar kamar yadda rahotanni suka nuna jami'ar yada labarai ta ƙungiyar agaji ta red cross a ƙasar irin na kasita ta faɗa yau laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar port portal kasesi wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar kasesi rahotannin farko sun nuna cewa wata babban mota da ke tsala gudu dauke da akwatin gawa ta yi karo da wata motar kafin mota ta uku da ke dauke da mutane da dama ta kwace kana su kuma sauran direbobin biyu suka rasa yadda za su yi suka bugawa motocin da suka lalace jaridar daily monitor ta uganda ta zanta da wani wanda ya shaida lamarin wanda ya ce karo da motocin farko suka yi shi ya janyo sauran haɗuran. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da matsin lamba ke ƙara yawaita akan Fulani makiyaya su fice daga kudancin Najeriya. 'Yan Arewa sun ce ai dama sakacin gwamnatoci ne ya kawo hakan domin Arewa ta wuce a yi mata gori akan faɗin ƙasa mai dausayi wadda za ta iya wadatar da makiyayan. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Matsalar ayyukan ta'addanci da akasari akan alakanta Fulani da ita ba ta da nasaba da abin da ya sa matsin lamba ya yawa a kansu na su fice daga kudancin Najeriya. Sai dai 'yan arewa na ganin cewa duk da yake tsarin ƙasa ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar zama duk inda yake so ai arewa ma ba a fita komai ba da fulanin ke nema domin kiwon dabbobinsu a cewar farfesa ibrahim mustapha dan kane na jami'ar usmanu dan da ke sokoto masani a fannin yanayin kasa da muhalli ai arewa ba za a yi mata gorin faɗin kasa ba da albarkacin ruwa da muke da su dam dam dam dam da muke da shi a arewa duk inda kake da ƙasa ake shuka shi wannan abin hakin da yake fitowa za ka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da bature yake kira ranch inda nan ne za a fulanin nan za su zauna gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki. dama tun kafin wannan barazanar da ake yi wa fulanin wasu gwamnatoci a arewa sun fara shirin tsugunar da fulani wuri daya domin kaucewa yawace yawacen neman kasar kiwo da suke yi a kudancin najeriya kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta yi abinda wani jigo a kabilar fulani a najeriya muhammadu dodo oroji ya ce wannan abin a yaba ne irin abubuwan da gwamnan zamfara ya kirkiro kuma ya zo har ma ya samu wani daji ya yi ruga ya yi duk abubuwan da eh, dan adam yake bukata har da makarantun ne saboda haka ni na yaba mishi kwarai da gaske kuma mun daɗe ma kafin a yi shi muna cewa ƙasan na a gyara duk burtulolin da ƙasar na ko kuma wurin da fulani suke zama. gwamnatin sokoto mata ce ba a barta a baya ba akan samarwa fulani abubuwan da suke bukata domin kange su daga zuwa yawo ciyawacin kiwo a kudancin najeriya a cewar kwamishinan kula da lafiyar dabbobi na jihar farfesa abdulkadir usman janaidu muna da eh, burtula grazers guda goma sha tara duk wa'annan green reserves da muke da muna nan muna kokarin killace su yanzu mun yi kilomita 400 na killace sannan wa'annan wurare mahiyawanci mun yi musu dam dam wanda ya earth dams illa dai wata mushin yanzu mu kara ƙara faɗaɗa wayannan grazers za su mu kara shukka wayannan abubuwa ni ga gani na babu wata buƙatar da bahillaci zai tashi da arewa ce sai kwancin Najeriya wannan kalubale ne gare mu arewa Farfesa Ibrahim Dankane na ganin cewa akwai dan sakaci a haujin gononin arewa bari har wannan lamarin yana faruwa haka laifi ne na gwamnatocin arewa kaga idan aka yi shi wani abu da ake kira ranch gwamnati za ta samu haraji mutane wanda ba ma makiyayen ba za su samu aikin yi da shauransu wanda zai bunƙasa arewa yanzu kaga idan wannan rikici da ake yi can ana can ana kona mutane idan wasu suka fusatar ga nan sai abin ya lalace a zo ka ji an ci an koma ana yaƙe yaƙe kuma yau ana yi gobe ana yi gwamma a samo karshen maganan nan bisa la'akari da cewa a hakan da ake yanzu ana zargin fulani da ayyukan ta'addanci abin tambaya shine idan aka koro su daga inda suke kiwo kuma jihohinsu na arewa ba su yi musu wani tanadin zama ba yaya lamuran za su kasance a arewa har ma da najeriya baki daya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton to yanzu kuma za mu leƙa jihar katsina a arewacin najeriya gwamnatin jihar ta kafa wata doka mai mataki uku da za ta karfafa matakan tsaro tun daga gundumomi da nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da yankin ke fama da su. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya nazarci dokar tare da yin karin bayani akan abin da ta kunsa. Dokar mai mataki uku wanda gamna Aminu Bello Masari ya rattaba hannu a kai an kirkiro ta ne da nufin samar da turba. da za a yi gyara ga zamantakewa al'umma ta hanyar yin gyara ga fasalin shugabanci a kananan hukumomi kwatankwacin yadda yake a da wanda ya sanya hannun mutane da dama don maganin lamurra duk lokacin da aka samu saɓani kafin al'amura su taɓarɓare. mai ba da shawara ga gwamnan jihar katsina kan harkokin tsaro ibrahim ahmad ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da wannan doka ta kunsa. to sai mai girma gwamna ya kawo wannan tsarin dokar yadda za a taimaka ma kananan hukumomi su aiki to sai muka wuce ma ba kananan hukumomi ba har da masarautu da shugabannin al'umma yadda za a san menene ita kanta demokuraɗiyya din a ɗauko daga ƙasa a sanya kowa ciki a gyara zamantakewa a gyara mu'amala saboda matsalar shine da bahaushe da fulatani ai yan juna ne to idan aka ɗauko da za a gyara zamantakewar su to kaga arzikin mu zai dawo mutuncin mu zai dawo darajar mu za ta dawo kuma ta nan ne za a zauna lafiya mai ɗorewa. to ta yaya za a aiwatar da wannan tsari ɗin tun da yake ya fuskanci matakai uku. za a ɗauko shi daga farko daga gunduma wato ward level. ne ward level ɗin akwai shugaban shi misali kansila ko. Hmm. su kansila akwai masu ƙuri da ke ƙarƙashin shi. to ta in matsalar ta taso daga wannan gunduma waɗannan dattawan wuri da sarakunan su za su zauna su yi magani misali an samu rikici tsakanin gona tsakanin babban latani da makiyayi to me ya faru sai su zauna sai su tantana da su sai a sauyi wani problem ba tare da an kai ta samu ba idan ta fi karfin su sai wurin gunduma wato wajen hakimi to shi kuma hakimi shi ma akwai majalisar shi da aka mishi tare da waɗanda za su zauna a tantamna da su dpo ne su shugaban ssa ne da su defense da kuma da mutane da shugabannin addini idan suka tantamna to za su ga shin hukuncin da aka zarta a can gunduma ya yi iya sai su zartar da shi in kuma bai yi ba sai su gyara su review to daga nan kuma sai a kai matakin karamar hukuma to kaga shi ne three tiers a eh, security system da ake nufi wato kahin abin zarci haihu karamar hukuma ya taho jiha to an maganin shi wato wani tsari ne da aka sa hikima da nazari da natsuwa da kuma sanin cewa yaya al'adunmu suke yaya ɗabi'unmu suke me kamata mu gyara saboda bai a ce ana zaman lafiya yau kuma rikici ya taso an rasa gane kan shi ka ji dalilin da ya sa mai girma gwamna ya kawo nan doka kuma zuciya ta amince da ita kuma yanzu aka sa kwamitin zartarsuwa da zai tabbatar da cewa dokar nan an fahimce ta an yi aiki da ita kuma amfana da ita. Shin ko da kwai wani tsari na ƙara fahimtar da wakilan wannan kwamiti game da aikin da ke gabansu? Za a tara waɗanda ya kamata su ne za su amfani da doka ɗin, to a yi masu bita an ɗauko masana daga jami'o'i da kuma ƙwararru wanda za su zo su yi masu bita wannan doka kwamitin da ya kunshi attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar a matsayin shugaban kwamiti sai kuma wanda za su yi aiki tare da shi wato sakataren gwamnati shi kuma mai ba da shawara game da harkokin tsaro ga gwamnan jihar shine sakataren wannan kwamiti sauran wakilan wannan kwamiti sun hada da kwamishinan 'yan sanda da daraktan 'yan sandan ciki da dai sauran jami'an tsaro sani sha'ibu malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya tun madalla a gaida sani sha'ibu malamfashi sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar tireda. sana'ar tireda sana'a ce da ta ja hankalin 'yan arewa da dama manya da matasa mazauna kudancin najeriya birni da ƙauye duk lungu da sakon da kabi za ka ga 'yan arewa a nan kudancin najeriya na kasa kayan tireda suna wannan sana'a ta tireda jihohin najeriya kama da kudu gabas yamma ko arewa za ka ga 'yan arewacin najeriya ne suka yi katutu ga wannan sana'a ta tireda na kicibis da shagon wani mai tireda a garin akinyele wanda ya yi bayanin dalla-dalla abubuwan da yake saidawa a shagonsa. Ni sunana Malaya mai tire da kara a kele Ibadan. To a shagon cikin kayan tire da ina sai da shinkafa, ina sai da ororo, ina hada da wake da gero da kuma indomi da limto da omo da da madara da kayan sauran kayan shayi haka. To man shahi da sabulun wanka fa? Man shahi da sabulun wanka ga mai tare da aikowa san wajibi ne akwai su waɗannan. To ya magi magi ma akwai na ga maganin kwari shi ma yana cikin kayan tireda a kwarai ai shi mai tireda dole sai an tambaye shi maganin kwari haka da sauransu nan to hitil hannuwa fitila hannu akwai man shahi man shafi ma akwai to ana iya cewa sana'ar tireda ta zama kamar jikan magori komi da shi a ciki to sana'ar tireda abinda da ake so da ita komi aka tambayo ka ka ce akwai har da minar watan lemon kwalba da lemon kwalba da baz wata da fiyo wata ba wani abin da ba za ka tara ba ka aiki to tun wane lokaci ka fara wannan sana'a ta tireda to yanzu akalla fara sana'a da zuwa yanzu nan zan kai shekara goma sha takwas a ina ka fara wannan sana'a ta da? to a farkon ne fara sana'a da ta na fara a a agege daga nan fa daga nan kuma sai allah ɗauko ne ya dawo ne ni kuma na ibadan a kenyele Kara. Me baka shawar shiga wannan sana'a ta da? To ni dai gaskiya duk wani tashi ina karami abinda da bani shawa kenan. sana'a da din kuma Allah ka dace ni fara a wurin wani fara zama kuma hannu zauna a wuri na wani kaina kamar a wuni kana nawa ga da to ka san halin sana'a ba irin cinikin da ba mu yi a can da na fara sana'a da ka ini ina yin dubu goma sha biyar dubu goma sha shida an muka dawo lokaci yanzu nan gaskiya idan ma ba nan da yanzu da lokacin ya juya ba mutum yana yin cinikin dubu dari dubu dari da ishirin dubu tisa'in. kana nufin cutar corona ta shafi kasuwancin ka na da. to gaskiya lokacin kulera din nan zuwa yanzu nan ta shafe mu dan ta sa yanayin kadu sun zo mana din nan komi canji komi canji idan ka je sayan abun nan ga ka rubuta an ka je kasuwa ba haka bane a wannan shago naka na tare da mi ka hayan ciniki a yini gaskiya yanzu na abin da nufin ciniki a wuni shinkafa ce da kayan omo haka su ne muka fi ciniki a yanzu nan. To ya batun madara da sabulun wanka? To madara da sabulun wanka wannan kasan abu ne na gani dama. Amma kayan abinci da masarufin nan shi ne aka fi saya kamar yanzu misalin ororon nan ba zan yi sake ya kare ma a minti biyar ba shinkafa din nan ba za a yi ta kare in sake amma kayan tire din nan ko indomi ko lipton ko omo yana iya zama babu shi ka samu tsawon lokaci wani bai tambayi ka ba. Eh, lemon kwalba shi ma yana tafiya? to lemon kwalba yana tafiya kaɗan kaɗan don yanzu misalin neman kwalba din muna sai da shi a da naira hamsin sai aka kara mana naira ishirin zuwa goma nan to shine ya kawo mana rago cinikinsa kamar misalin basu wata haka muna sai da naira hamsin yanzu kuma ya zan sai naira saba'in akan naira saba'in naira na ishirin yana kara rago cinikin namu ni ne alhaji ahmadu yabo kaurar taba Awa, tare da gwargwado alhamdulillah. Mina tana tafiya daidai? Muna tafiya a hankali muna samu gwargwado. Watan tana biya ma bukata? Ana samu gwargwado. To da a ce ka gaya ma masu saurare dami dami wannan da ta yi ma. To da komi ta alhamdulillah gwargwado ana hankuri ana samu. Don mu dai mun ci mun sha mai komi a cikin ta da ikon Allah. Ka taɓa yin aure cikin wannan sana'a ta tare da? Insha Allah an yi aure. To yaya batun sunan 'ya'ya? To akwai 'ya'ya yana da 'ya'ya kusan guda biyar insha Allah akwai Yanusa akwai Basiru akwai ga sunan dai da kuma duk cikin wannan tireda ni Allah ya sa aka yi musu komai insha Allah ciki aka yi lalura komai an samu to a cikin wannan tireda menene ka taba sai suwa wanda ka ji daɗin sai sai ba za ka manta ba to alhamdulillah ina sai da su mineral da su lemu da sauransu cincin duka a ciki na ga hadda tonton hadda tonton da vitamin da su viper lab dai ga sunan To shi goro da kwakwa su ma suna cikin tireda? Su ma suna cikin alfanun tireda ana samun alferi. Ina ka fara yin wannan harka ta tireda? To a inda ne fara yin ta a kwanta gora har Allah ya kawo ni bodija har Allah kuma ya kawo ni nan a kinyale. To me yasa ka bar kwantagoro arewacin najeriya ka dawo nan a kenyal ibadan kana wannan sana'a tireda to abu ne nufin allah ne kawai ya kawo ni nan gare ko can ma mun fara samu kuma daga sunan dai mu kawo awakai sai ni samu wurin zama ni dan jarraba wannan sana'a kuma abin yana tafiya sai mun kaɗan rike ta haka da a ce ka kwatanta da can a arewa da nan a kenyal ibadan a nan kudu ina ya fi cinikin tireda ko ina ana cinikin da amma dai ni dai nan na fi samu gaskiya gwargwado to menene daɗin tireda gare ka a to daɗin ta yana da yawa domin mutum na samun kuɗin lalurori ya yi sutura yawa da yan shi shi sai abinci a gidansa ya sai komai to ya matsalolin tireda to matsalolin ta sai dai irin su bashi da sauransu da kuma wasu ɗauka wasu biya wani dai ana hankuri sunanka muhammad sana'a shago To tireda hake yi kenan ko? Tireda. Dama tireda hake yi ko dai kana wani abu daban? A ina kiwo ne. To me yasa ka koma mu tireda? saboda na samu wanda ya ansa min shi na a ya ah, an sama kiyo eh yanzu kana niyya koma ga kiyon a in na samu yadda nake so kan ban da niyya kamar yaya hake nufi kenan kamar sana'an tana tafiya daidai wancan shi ko yana kula da kiyon nan to sana'a yanzu tana tafiya daidai ko ba tafiya to tana tafiya ka amma dai sai a hankali maleji maleji na ake babu riba sosai ba riba sosai amma ka san sannu sannu dai ai da ke komai yana daidai to me abbe da riba kamar omo kamar sabulun wanka ko fitila hannu ko ko lemon kwalba omo shi gaskiya bai da riba sannan fitila hannu shi ma riban shi shi bai da ma riba shi ma gaskiya to kamar madara da irin su milo madara shi ma gaskiya bai da riba to kamar ruwan goraha bottle water bottle water to dama dama shi yana da riba to burushin wanke baki fa to shi ma so gaskiya dan da sai ma kila ina ga guda hudu ne ma na sayar ba da ciniki sosai ah, ba dai ciniki kawai mutane ba su yi amfani da shi kun yi amfani da kwako ko asawaki zai <laughs> yawa amfani da kwako ko asawaki eh to me yasa rashin kuɗi ko me wallahi to ban sani ba wannan gan <laughs> alhaji sani runtuwa to ya sana'ar tare da ke tafiya to tare da wani rabu ba ta da daɗi tana da daɗi don in ka sayi abu yau ka zo ka sayi gobe in ka koma kasuwa kuma ya yi hai sai ka diba ka diba in ka sai ka koma sannan a ce ma ai abin ga ya tsada kuma ba a san wanda ka zo ba ka kuma wuce cin naira biyar ga abu wani naira biyu wani su ne goma sha biyar mutane su ne ta kuka da kai wani shi kana da ga ka gashi na sayan sana'a shi gewaye ka shi ta hokara ya saye ya hita batunka ya gani ya koma can kuma ya tambaye ka abu sai shiga bai kai can kuma ya samu rangwame bai so ya sai gare ka. To kuna sai da kaya bashi? Kuna sai zuwa amma bashi na ni kan mun ba da bashi amma ita hajiya da take da sanyin hali tana bashi da bashi in ka taho ka tsaye kuma in yi gaba da kai akan ban baka bashi ba da na baka. Ga kuɗi na ina gani kana min renin wayo to rayuwa ta bashi daga shi kaza in ka taho sai in ce ban baka bashi ka bari ka ga hajiya ta baka bashi. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ce dan wasan gaba na Accra Lions wadda aka san shi da zira kwallaye a raga ya sake tabbatar da kirarin da ake masa yayin da ya jefa kwallo na shida a kakan bana yayin da klabin ɗinsa ta yi wa ankle t kace-kace da ci biyu da nema a lig na biyu na kasar ghana a ranar laraba dan wasan mai jefa kwallaye a raga ya sake tabbatar da kirarin da ake masa har yau yayin da ya tabbatar da kilabin din nasa ba su sha kashi a wurin kowane kilabu ba aiki dai ya jefa kwallon raga yayin da wasa ya shiga minti na shidda sa'an na ra'uf salihu ya ƙara kwallo na biyu domin ci gaba da matsayin da suke da shi a kakan bana Kakakin Accra House of Oak Kwame Opare Ado ya faɗa cewa amfani da ƙa'idodin da ainihin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta gindaya dangane da kiyaye yaduwar COVID-19 wani haƙƙi ne na duk waɗanda suka ruwa sun kai saki alamarin kwallon kafar ƙafar ba clubs kaɗai ba. House of Oak dai an ta sake yadda zuwa kwamitin jan kunne na hukumar kwallon ƙafar saboda ta kauce wa ka'idodin na kawar da covid-19 a ranar wasanta hakra hasafokun din za ta rinka wasanta ne daga yanzu a rabbe inda babu mai shiga wurin wasan har lokacin da aka yanke hukunci akan wannan shari'a mai koyar da accra great olympics wasa ya preku ya ci gaba da jinjina wa 'yan wasansa dangane da yadda sun ka da tsari da ya musu sun kai wa abokiyar a Accra House of Oak ci biyu da nema a ranar Asabar talatin ga watan Janairu shekarar nan. Da Wanda Club Accra Great Olympics dai sun yi amfani da damar da suka samu na hawa kana accra house of oak a zagayen farko ne suka jefa kwallayen na captain din club blessed awaku ne ya fara jefa kwallo a raga daga bugun tazara sai kuma maxwell abi wadda gabanin a tafi hutun rabin lokaci ya zira kwallo na biyu daga kwallo da samuel ashikwe ya jefo masa na matukan fariya da yara na kunga yadda sun ka ba yadda komai ake bukata shirin namu da muka yi wa wannan wasa da kuma duk komai ya bayyana in ji mai koyar da kilabin din wasa da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Rajwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra Ghana. madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. laraba tawagar masu bincike ta kasa da kasa ta hukumar lafiya ta duniya who ta ziyarci ɗakin gwaje-gwaje na cutar sida ko kan jama'a a garin wuhan na china cibiyar binciken da ake ta ce ku ce a kai dangane da asalin cutar covid-19 tawagar ta shafa kimanin sa'o'i uku da rabi a cibiyar nazarin cutar sidar a lokacin da manema labarai suka tambaye su ko sun gano wani abu Ɗaya daga cikin masu binciken ta faɗa daga cikin mota yayin da suke tafiya cewa abin sha'awa tambayoyi da yawa. Sakamakon wani bincike da jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin corona virus da kamfanin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi biyu bisa uku. Ba kammala tabbatar da sai hancin binciken ba amma sakataren lafiya na birtaniya matt hancock ya shaida wa bbc cewa labari ne mai daɗin ji hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki tana aiki sosai mahukunta a myanmar sun gabatar da tuhume-tuhume kan shugaba osan suci da ke tsare saboda karya dokokin shigar da kaya da fitar da su daga kasar kwanaki biyu bayan sun kwace mulkin kasar wani jami'in yada labarai na jam'iyyar ta national league for democracy ya faɗa yau laraba a shafinsa na facebook cewa an ba da umarnin a ci gaba da tsare usan suci har tsawon makonni biyu shi ma dan majalisa na jam'iyyar nld yau zayattawa ya tabbatar da tuhumar motoci biyar sun yi hadari a wata babbar hanya yammacin uganda a jiya talata da daddare wanda ya sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu biyar kamar yadda rahotanni suka nuna jami'ar yada labarai ta kungiyar agaji ta red cross a kasar irin nakasita ta faɗa yau laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar port portal kasesi wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar kasesi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.